Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata 29 ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da da kuma ta intanet ko a voa voahausa.com har ma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe ya dira a jihar Bauchi domin tattauna matsalar tsananin taɓarɓarewar ilimi a jihar ta Bauchi kamar yadda wani marubuci ya fallasa a Sahara Reporters. Muna tafi da muhawara a kai a zauren matasa. Salamu alaikum masu sauraro a yau za mu tattauna ne a dangane da sha'anin ilimi wai shan me ke faruwa ne da shugabannin arewacin najeriya da ma attajiran yankin suke barin ilimi yana taɓarɓarewa Anya wannan ba abun kunya ba ne? Abun kunya ne a arewacin Najeriya wai a ce wai yau wai Rochas Okorocha gwamnan Imo ya fi shekaru ashirin da ya gina makaranta a Jos ya tafi Kano ya gina shi yake wani samar biyan malamai ɗaliban suke karatun kusan kyauta amma mun a nan mun gagara yi mun gagara yi. To muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook cewa ko akwai jami'an gwamnati da 'ya'yansu ke zuwa makarantun gwamnati tare da 'ya'yan talakawa? Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji abubuwan da za a tattauna a kai. To kamar yadda Jamila ta ce a Facebook mun yi muku tambayar cewa iya saninku ko akwai jami'an gwamnatin da 'ya'yansu suke zuwa makarantun gwamnati tare da 'ya'yan talakawa ga amsoshinku. Eh akwai su, kuma suna yi wallahi ba don Allah ba, sai dai suna yi ne domin 'ya'yansu da suke karatu a waje tuntuni. Aikashin dankali suke yi, dama sun saba. Misali, ɗan mai kuɗi yana karatu a Oxford University, ga ɗan Sanata a Minnesota University, ga ɗan Gwamna yana karatu a Cambridge University. 'ya'yan talakawa wanda sun shiga siyasa sun taimaka kwarai wajen cin zaɓe sai a tura 'ya'yansu karatu a Malaysia, India ko Afirka. Ai school fees ma ba ɗaya ba ne, sai mun cire class difference Afirka za ta zauna lafiya wallahi tallahi. Allah ka taimake mu, amin. Saƙo daga Misbahu Dabo. Kwarai akwai, amma su kaɗan ne, mafi akasarin 'ya'yansu suna zuwa makarantun kuɗi. Wani abin mamakin ma, sai ka ga magatakardan ilimi na karamar hukuma ko kuma jiha 'ya'yansu na zuwa makarantu masu zaman kansu to idan har haka za a ci gaba to ko shakka babu ilimi mai nagarta zai yi wuya a same shi a makarantun gwamnati maslaha shine gwamnati ta kafa dokar haramta wa duk wani mai rike da mukamin sha'anin ilimi a ƙaramar hukuma yake ko jiha ko kuma ƙasa baki ɗaya kai 'ya'yansu makarantun kuɗi domin ta haka ne sha'anin ilimi zai inganta sako daga anwar muhammad gaidam a gaskiya babu 'ya'yan makarraban gwamnati a halin yanzu da suke zuwa makaranta da 'ya'yan talakawa a haɗeja inda nake da zama ana samun ɗalibai fiye da 150 a aji guda haka yana faruwa ne sakamakon 'ya'yan makarraban gwamnati na makarantun kuɗi don haka ba su damu da irin cunkoso da ake fama da shi ba Allah ya kyauta amin saƙo daga Umar Ibrahim yau da gobe tabbas akwai waɗannan mutane amma kashi ɗaya ne cikin ɗari kuma kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta kafa dokar dole sai jami'an gwamnati sun mai da 'ya'yansu a makarantun gida kuma ba wanda zai ƙara kai 'ya'yansa a makarantun ƙetare kuma a rushe makarantun biya na ƙasa baki ɗaya. saƙo daga Sagir Sadiq yau da gobe gaskiya da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa dan zai yi wuya kaga ɗan jami'in gwamnati yana zuwa makarantar da 'ya'yan talakawa suke ciki sun gwammace su biya ko nawa ne yaron su ya je private ya yi karatu a waje mai inganci don haka muke kira tun daga kan gwamnatin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi da a ƙirƙiro wata doka akan duk wani jami'in gwamnati dole ne yaran shi su karatu a makarantun gwamnati ta haka ne zai sa zuciya da kuma sa ido akan duk wasu abubuwan da ake bukata a makarantun don 'ya'yansu suna ciki sako daga mujahidin muhammad Masu saurare ga zauren matasa da muhawara akan tsananin taɓarɓarewar ilimi a jihar Bauchi. kuma marubucin labarin a Sahara Reporters yana cikin masu tattaunawa ga jagoran muhawarar wakilinmu na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad. Assalamu alaikum masu sauraro a yau ah, za mu tattauna ne a dangane da sha'anin ilimi ah, tare da ni akwai masana akan harkan ilimi sannan kuma akwai bangaren gwamnati da dai kuma masu kare muradan ilimi. to kafin mu fara wannan al'amari zan so kowanne su gabatar da kansu daga hannuna na dama akwai wane ne sunanka? sunana alhaji harsanu bala ina tare da makarantar firar polytechnic ta bauchi ambasada alhaji aminu garba sidi shugaban zaman lafiya da kare muradin al'umma da harkar ilimi sunana haruna muhammad salisu wanda aka fi sani da haruna babale marubuci kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum sunana comrade sabo muhammad babban mai tallafa wa gwamna akan harkokin yada labarai kuma malami makaranta sunana sani ahmad jibril ni na tare da pta na federal polytechnic bauchi to a bayan kowane ya gabatar da kansa abinda dai muke so mu tattauna shine batun ilimi da ya taɓarɓare da kuma eh, hanyar da yake za a bi a inganta wannan abu don saboda yawanci idan muka zagaya za mu ga su wannan makarantu namu suna cikin wani hali ne na ha'ula'i to zan fara da shi mai nazarin akan harkokin yau da kullum malam haruna to wasu abubuwa ne ka hanga ko ka nazarta eh, kan fannin ilimi to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa <clears throat> duk wanda yake bibiyan al'amuran ilimi a najeriya ya san yadda ilimi ta taɓarɓare a kwarai da gaske ni nazarci ne kan al'amuran yau da kullum kuma nazari na ta kai da dubi yadda ilimi ta taɓarɓare a jihar Bauchi yau a jihar Bauchi idan ka zaga metropolitan Bauchi cikin ƙwaryar garin Bauchi fadar gwamnatin jiha abinda zai baka mamaki shine in ka ɗauki maganan furniture maganan kujeru da yara suke zama a kai su a karantar da su sa'adu zungur ne kaɗai a ƙwaryan Bauchi take da kujeru inda yara za su zauna su yi karatu to sai abin ya baka mamaki idan cikin kwaryan bauchi ya kasance makarantar gwamnati kwaya ɗaya tal take da kujerun zama alhaji ba a yi maganan ma takardu ba fa ba a yi maganan sauran infrastructure da malamai suke bukata saboda su karantar da wa'annan yaran ba a'a magana ne kawai na kujeru to a ce makarantar gwamnati na firamare kwaya ɗaya a cikin garin bauchi take da kujerun zama to lalle abin sai ya baka mamaki kuma abin da zai da baka mamaki shine kowani shekara gwamnati tana budget akan harkan ilimi to sai ka tambayi kanka ina kuɗin nan yake tafiya ko wannan gwamnati da muke ciki a yanzu kaso mafi soka da ta ware a bana ta ware ne a bangaren ilimi to ina tabbatar maka masu sauraron su rubuta maganin su aje shekaran nan za ta kare babu abin da za a yi kan harkan ilimi za a ci gaba da zaga cikin makarantun na aga babu kujeru babu fanka babu toilet babu komena al'amura da zai inganta harkan ilimin nan bare ma a yi maganan malami ga malamin a zaune akwai malamin da ya yi shekara goma sha ɗaya ba a mai promotion ba ko so ɗaya a nan jihar bauchi kuma gwamnati ta sani kowa ya sani wannan bawan allah shine yake bangaren gwamnati yau ka tambaye shi ina dan shi yake karatu ina tabbatar maka babu dan shi ko ɗaya a makarantar gwamnati ni na gaya maka wannan abu to menene hakan yake guda hakan yana nuna maka cewa zalunci din nan da mutane suke complain a kan shi ba raguwa yake yi ba karuwa yake yi to zan so ji daga bakin ku malamai za ku gaya mana yadda yanayin wa'annan wuraren karatu yake a halin yanzu ganin dai cewar akwai yamboci kawai makaranta ɗaya ne take da kayan da yake za a ce za a taimaka limi. alaikum. wannan bayanin da yi gaskiya ne lallai in ka zaga cikin garin bauchi abinda mai sharhi na abinda ya faɗi gaskiya ne amma mu ku kanmu tun daga farkon ta mu gwamnati ne ma ta wulakanta aikin koyarwa me dalili tun ƙarshen 80s da aka soke makarantun horar da malamai ba a yi to tun daga lokaci aka fara samun gindin zama na lalacewa da gurɓacewa ilimi ya kasance kuma kai tsaye ma malaman ma zai kasance su ne kaskantattu a cikin 'ya'yan gwamnati saboda haka abin mamaki ne ni ga naune ba yau ba za ka ga manya famalan sakatare kwamishina director da irinsu yar uwansa ta yi karatu na secondary school ne bai shafi teachers college ba saboda wani abin da ya dame ah, da koka masa na rashi ko daga wajen mijinta sai je samo aikin koyarwa nan yana zuwa abin da ya ce ga dan koyarwa an samu miki jiki ka ji fa an dasa akan dan koyarwa ka gaya min yadda za ta yi wanda ba ta yi teachers college ba ba horar da ita akan ta je ta zama malama ba an kawo ta wani layin da ba ta ma san shi ba kuma a raini aka bata kuma wai shi za ta je ta dauki albayansa ta yi ta yi ta daraja shi saboda haka gwamnati ita ce ummul abaisan wulakantar da malamai saboda haka ita ce kuma za ta zo ta jawo musu darajarsu a dawo a yi iya kokari a dawo a rushe wancan polisin da aka yi a dawo da teachers colleges tun daga tushe a koyar da malamai na musamman sa'an nan kuma a zo a ba su darajar su da dace ana biyan su albashin su da alawansu da duk entertainment da sauran ma'aikata suke zabu a kula da su to zai sa ni kuma tambaye shi bangaren kungiyan iyaye da ɗalibai ku idan kun zo tattauna wannan matsala wanda yake 'ya'yan mu muke kai su makarantu ba kwa lura da wannan abu ne kuma me kuke yi salamu alaikum watan akwai kurakurai a wajen iyaye ba za a ba da laifi ma malamai ko ma gwamnati ba shin kai uba kakan binciki yaronka a game da abin da darasin da aka mishi a makaranta ko ba ka yi in ya zo da report card kamata yi ka duba darasin da aka mishi ka ga shin wanne ne ya yi nasara wanne ne bai yi nasara ba ka bin ka ga cewa menene dalilin yin sa za ka iya tashi ka je makaranta ka samu malami ka ce masa gashi gashi abin da ka gani ga wannan yaron kana son don allah a sa masa ido wannan bangaren malamai kenan amma yanayin makan littattafai babu kujeru yaran ma zaune suke kasa eh, akan taburma wani lokaci eh akan haɗa taro da sisi mu dan tagaza mu ma iyaye abubuwan da muka ga makaranta suna karancin shi akan haɗu muyan mu a san abin da za a taimaka a gaskiya abubuwan ya yawa ma gwamnati mu kanmu da masu arzikin cikinmu kamata ya a duba a ga menene za a taimaka kamar kudu suna yi amma arewa an sa ma gwamnati ne ido a kan ta yi kuma wannan ba inda zai kai mu to yanzu zan komo ga su bangaren gwamnati ga dai cewar ana gwada muku dan yatsa ne a akan gazawarku na samar da wayannan abubuwa to da sabo me za ka ce a dangane da wayannan bayanai da wayannan malamai suka gabatar to na farko dai ita gwamnatin apc wanda tun daga sama ƙarƙashin shi janar muhammadu buhari da kuma jam'iyyar mu in ka duba manufofinta da aƙidunta ta sha alwashin za ta inganta ilimi kuma za a ba da ilimi kusan kyauta har kuma ciyarwa to duk hanzari mai hanzari duk leƙe mai leƙe ai dole komin hanzarin in ingozoma ai kafin ta fara aiki sai ta jira an aihu wannan gwamnati har yanzu ba a ma gabatar da budget a gwamnatin tarayya wanda shugaban ƙasa ya sa hannu ba in ka dawo jihar bauchi kuma ranjin juma'a ne ma aka sa hannu akan kasafin kuɗi na farko na wannan sabuwar gwamnati kuma yadda su ma suke faɗa 'yan gaza ganin cewa sun yadda cewa a jihar bauchi dai a karin farko an ba da kaso mafi tsoka a cikin wannan kasafin kuɗi a ɓangaren ilimi kuma lokacin nan tun farkon zuwan gwamnatin apc wanda shi gwamna muhammad abdullahi abubakar yake mata jagoranci a bauchi fitan farko da ya kasan waje ya je kasar czechoslovakia ne kuma da ya je maganan da aka yi bayan da aka yi maganan gandun shakatawa na yankari kaga abin da aka fara shi ne maganan yadda za a inganta jami'ar jihar bauchi da take gaɗau kuma yanzu maganan da muke maka akwai yarjejeniya na ɗauke ni in ɗauke ka ko mu tallafe ni in tallafe ka da jami'o'in ƙasar czechoslovakia wanda a yanzu maganin da muke har sun zo suna aikin buɗe fannin noma a ƙasar a ƙaramar hukumar jama'are kuma akwai malamai da suka tafi domin su je su inganta karatunsu a ƙasar czechoslovakia kaga wannan kenan na biyu sabila da tijahar shi ya sa kaga shi gwamna ya ɗauki mataimakinsa a matsayin kwamishinan ilimi bayan haka kuma aka yi kwamiti mai karfi wanda zai duba ma yanayin ilimi a jihar bauchi da kuma kawo shawarwari yadda za a inganta wannan ilimi kuma wannan kwamiti kowa ya riga ya gani an sa karkashin shi mataimakin gwamnan jihar bauchi injiniya nau gidado kuma dukkan wa'yansu mashahuran malamai wanda suke da kwarewa a harkan ilimi an sa su kuma an ba su sati takwas ne su kawo yadda za a inganta ilimi jamila Masu sauraron yanzu haka waɗanda ke biye da mu a Facebook kamar Sani mai lange-lange yalwa ya ce ai da kun yi maganar arewa gaba ɗaya ba wai jihar Bauchi kawai ba saboda abin ko ina ne. Abin da ya samu kamar da hankali a jihar Bauchi a kai aka yi rubutu a Sahara Reporters shi ya mm. samu kamar da hankali amma kowa ya san abin da ke faruwa a Bauchi shi ke faruwa a ko ina. Yawa. To a kan wannan batu na halin da ilimi ke ciki a jihar Bauchi na tattauna da masanin ilimin kimiyyar siyasa Malam Yusuf Abdullahi Dabo, malami a kwalejin Abubakar ta tare Ali Polytechnic da ke Bauchi. Ya yi bayanai sosai. Amma da harko na tambaye shi ko ya samu karanta labarin da Haruna Muhammad Salisu ya rubuta a Sahara Reporters akan tsananin lalacewar ilimi a jihar Bauchi? Eh na leka na ga 'yan abubuwan da ya rubuta dangane da matsalar ilimi a jihar mu ta Bauchi na leka sosai alhamdulillah da farko zan ɗan yi tsokaci kaɗan dangane da abubuwan da shi wannan marubucin ya rubuta hmm. dangane da matsalolin da suka shafi ilimi a jihar bauchi da farko ya nuna cewa kusan makarantun da suke jihar bauchi baki daya babu inda suke da wadatattun kujerun zama sai makaranta ɗaya tak ita ce wannan da ake wanda ake kira Sa'adu Zungur Model Primary School. Sannan kuma akwai inda ya magana cewa shekara da shekaru akwai za a samun promotion na ilimi a na malaman makarantu a jihar Bauchi. Busan yace akan yi shekaru tara. Har sha ɗaya. Ba tare da an mana? Shekara tara zuwa har goma sha ɗaya ma. Zuwa goma sha ɗaya ba tare da an sami promotion ba. Kuma uwa uba ya nuna cewa akwai malamai da dama waɗanda suka rasa rayukansu wajen ɗaruruka dangane da rashin albashi ba a basu ba a jihar Bauchi. Kusan zan ce to mutum lokacin rasuwansa ya yi in Allah ya kaddara zai rasu zai rasu kuma a matsayinmu na musulmai sai mu yi amfani da kaddara to amma wani lokaci akwai sakaci kusan yadda aka yi wa su malaman nan a jihar Bauchi ni kai na malami ne abun ya ɗaga mini hankali malaman firamare nan albashin su bai taka kara ya karya ba yana na dan cikin cokali wanda yake mutanen nan sun yi watanni biyu suna na uku ba a ba su ba Kai asali akasari ma tun da aka ba su albashi a disamba ba a sake waiwayansu ba har sai kwanakin nan da suka zo kusan wannan gaskiya abun nan ba zai ba zai haifar wa ido a jihar mu ta ba mm. to dangane da haka a gaskiya malami kusan zan ce an mai da shi juji ne ko bola kusan an ɗauka cewa mutum sai ya rasa aikin yi ne zai zo shiga halin malanta ko koyarwa kuma wannan ya sa ya zamanto cewa ana halin koɗin kula da malaman da suke korwa musamman a primary school a jihar mu ta bauchi da koma najeriya gabaki daya tambayan da kika yi na cewa ko me zan ce dangane da matsalolin ilimi a jihar Bauchi ba? Mm. To gaskiya ilimi a jihar Bauchi kusan zan ce abin da ya kamata ne gwamnati su yi wani hoɓɓasa wajen ceto ilimi a jihar Bauchi. Musamman ma idan muka duba ilimi daga ƙasa wato daga makarantun primary school wanda shi ne kusan ginshiki wanda yake idan har ba a samu an yi tushe ko foundation mai kyau ba ba inda za mu je dangane da ilimi ai ko shi wannan makarantar nan barin da ke ba hajji halima ke ji wani abu mm. ko shi wannan makarantar na sa'adu zungu da aka yi wanda shi wannan ya rubuta a jarida kusan cewa idan har ana maganan makarantun primary ne a Najeriya wannan makaranta na sa'adu zungur zai zo dangane da yanayin yadda aka gina shi amma ai idan muka duba lokacin da gwamnatin da ta shuɗe su da suka gina wannan makarantar gwamnatin da ta gabata ai ba don Allah suka yi shi ba ai ba sun yi ne don wa'annan yara yan primary school din ba an yi shi ne saboda akwai wata makaranta wacce take na waje ne za ta zo ta samu sai ta ci gaba da hidima a wajen dai da sauransu a sami ƴaƴan masu kuɗi da menene a sa amma da yake maganan mutane ya yi yawa sai ya zamanto cewa gwamnatin da ta gabata ta gaba yadda za ta yi dole ne ya zamanto cewa a bar wa adizin gudun na yaran nan da su ci gaba to kin ga irin abubuwan kenan mutanen mu ba sa abu don Allah sai dai ana abu duriya duk menene ya kamata a'a in nayi kaza zan buɗa wa wani wani kaza ko kuma zan sami kaza zan yi kaza da kaza da kaza to saboda haka misali kenan na kawo miki ga cewa shi kansa sa'adu zungurtin ba don Allah aka yi shi ba duk lokacin da aka ce za a sa ilimi ya zamanto kamar siyasa wallahi tallahi ba inda za a je kusan makarantun mu yanzu dai aka duba su a jihar bauchi kusan sai in ce a gaskiya idan mutum ya ce ma ba makarantu ne ba bai yi laifi ba saboda me saboda idan muka duba tun farko wajen yanayin yadda ma ake ake ɗiban malaman kusan shine uwa uba mun san cewa a da ya kasance cewa wasu mu a gindin a kan a gindin bishiyoyi haka ko a ƙarƙashin bishiyoyi suka yi karatu to amma abin da ya taimaka har aka sami karatu a lokacin nan shine dangane da an sami malamai na kwarai kwararru waɗanda yake za su iya koyarwa to amma yanzu hajiya halima idan muka duba sai mu ga abin ba haka yake ba za ki ga malami ma yanzu in za a ɗauke ka sai kana da gata kusa yanzu idan aka duba malaman da muke da su wanda suke koyarwa a primary school mutane ne waɗanda yake kusan cewa su kansu suna buƙatan ma ilimin kansu bai kamata ma a ce suna koyarwa ba saboda akwai lokacin da na fara koyar da malamai masu yin NCE wala hajiya halima da na ga abubuwan da na gani sannan ce kai na rike kaina so kuma ya danganci irin yadda suka taso din ne zai sa su har su miƙe kuma kin ga shi sa ya zamanto cewa su ɗaliban da za a je a koyar da su ɗin na a primary school ɗin nan babu abin da za su sani saboda haka akwai keta na farko zan ce daga gwamnati gwamnati ba ta tsayawa ta darje ta ga wasu malamai za ta yi ba sun cancanta ba su cancanta ba ba a haka a'a sai dai a gani a ah, dan yar gidan wani ne a'a to tunda kaza ne ya kamata a kama mata koyarwa ko da za ta samu dan wani abin da za ta rufa wa kanta asiri a'a a ai matan wani ne haka haka dai matar wani dan wani jikan wani hakan nan za a zo a ɗibo su a tattaro su a kawo su koyar ko sun cancanta ko ba su cancanta ba to a halin da ake ciki wannan yana cikin abin da yake damun ilimi na a jihar mu ta Bauchi mm. bacin haka Hajiya Adima idan muka duba hukumar nan ta UNESCO ai an yi bayani sun ce duk kasafin kuɗin da za a yi a jiha kashi ashirin da shida na cikin kasafin nan dole ne ya zamanto cewa an tura shi wa ilimi haka ake yi ba haka ake yi ba to saboda haka idan muka duba shugabanninmu hidiman ilimi ma ba su damu da shi ba kusan ma za ki ga cewa 'ya'yansu ba ba irin wa'annan makarantun suke yi ba ba sa irin wannan ka makarantun wasu za ki ɗauka za ki gama cewa primary suka je suka yi shi a abuja sai a tura su secondary su a abuja har sai su fita waje su yi abu na ba san damuwan ba to mutumin da bai san me ilimi ke fama da shi a cikin jiha ba ya za a iya ɗauki ɗansa ya kai shi wajen nan to mm. kusan zan ce gaskiya idan muka duba matsayin ilimi a bauchi wanda yake gaskiya yana bukatan gwamnati ta juyo ta waiwaye shi dangane da hidiman malamai da wajen koyarwar shi kansa ajujuwa kenan idan kika duba wasu ajujuwan ma za ki ga cewa yadda aka faɗin cewa ba kujeru hakan ne babu babu wasu ma za ga in aka tashi daga makaranta dabbobin da za su suna ta kwanciya a cikin su da sauran abubuwa hakan nan dai saboda haka ya kamata gwamnati su inganta wannan sa'annan uwa uba a takaddi za ki ga samu cewa yaro ya kammala sa amma ya rubuta sunansa mai kyau wannan abin zai wahalar da shi saboda saboda malaman nan ba su da ilimin da za su sa yaron nan akan turba wanda zai miƙe in ya miƙe na har je secondary daga nan kuma ya ci gaba shi yasa yanzu idan kika duba ilimi an bar mu a baya ba ma a jihar Bauchi ba mu arewacin Najeriya gabaki ɗaya saboda sakacin da mutanenmu suke ko gwamnatocinmu suke da shi wanda idan mm. muka duba abubuwan da yake faruwa a ta kudancin kasar nan za mu ce su suna ɗan kokartawa kuma bacin haka ma ga hukumomin da suke kokartawa akwai jama'u ma su kansu sukan taimaka wajen inganta shi kansa ilimin abun kunya ne a arewacin najeriya wai a ce wai yau wai rochas okorocha gwamnan imo ya fi shekaru ashirin da ya gina makaranta a jos ya tafi kano ya gina shi yake wani samar biyan malamai ɗaliban suke karatun kusan kyauta amma mun a nan mun gagara yi mun gagara yi sai dai ka ce menene zan yi in sami kuɗi ilimi ba a ɗauke shi wani abu ba so in gwamnati suka gagara ya kamata a ce su ma jama'a masu arzikin mu da wadata su ma su shigo ciki idan suka shigo ciki shine za su taimaka idan suka taimaka nan kuma insha Allahu sai abubuwan su miƙe kamar yadda ya kamata. Mm. Malam Yusuf idan makarantun cikin garin Bauchi suna cikin irin wannan hali da kai bayani ya kuma makarantun da ke ƙauyukan da ke kewaye da jihar Bauchi. To ai ai hajji Halima ƙauyuka kan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi Kusan a 'yan shekarun baya mun ga wasu abubuwa da aka yi ta yi na za ki ga za a tafi ƙauyukan nan idan aka tafi ƙauyuka za a ba da kwangilan gine-gine da sauran abubuwa to amma kai co ginin nan za a yi shi ba wani ginin yadda ya kamata ba sai ki ga ɗan ƙanƙanin lokaci ya rusa ya ruguje sa'annan kuma su malaman da ki ga wai malami ɗaya a makaranta shi shine malami shine headmaster ina za a iya wannan abu ya zai yiwu saboda haka ƙauyuka ma a jihar mu ta Bauchi sai dai gaskiya a yi sha'ani mm. kuma idan kika dubi yadda su ƙauyukan suke kusan ma ba ɗauke su wasu abubuwa ba kuma kin ga ni anan nakan bada ba da laifi musamman wa 'yan majalisunmu da muke da su wanda yawancin sun tone da karkara da sauran abubuwa karkaran nan da suka fito ba su damu da wajajen nan ba su aikinsu shine su yi doka dokan nan za su iya yi wasu dokoki wanda za su taimaka wa wajen ilimi amma mutanen nan ba su damu ba damuwarsu shine me za mu yi wanda za mu yi na riya saboda gaba idan aka zo maganar zaɓe mu sami karɓuwa ko mu sami shiga shine sai ki ga su tara ƙauyawa su saya musu mashin na a acaba wa zai acaba ai ba dole ai acaba in kin ga mutum yana a acaba ai ya kama dole ne kawai wahala ne ba yadda ya iya banda ba su da sauran damuwan da zaka samu a hidima acaban ma menene zaka samu bacin hakan nan kuma sai ki ga suna ta raba kekunan ɗinki da sauran abubuwa so su ma suna da damuwa kusan san yanzu inda a ce su 'yan mu na yanzu da muke da su a bauchi za su yi hoɓɓasa su taimaka ko su mara wa wannan gwamnatin da ta zo kusan watanni goma kenan da zuwanta wallahi tallahi da za a za haifar da ɗamin ido to mm. amma kai co sai zamanto damuwansu ba haka bane damuwansu shine yaya za mu yi mu miƙe yaya za mu mutane su san muna nan muna yin wasu abubuwa da sauransu ba wanda yake kai dan majalisa ka ɗirke kuna kai ta miƙawa za ka samar da hanya ne wanda yake mutane za su sami biyan bukatunsu kuma ilimi da muke ganin sannan ilimi da yake wajibi ne wa ƙasa ko wa gwamnati ta samar da ilimi to ƙauyukanmu na jihohi na ƙauyukanmu na jihar Bauchi da gaskiya idan aka je wajen nan sai dai a ce kai co sai dai muna fata ita wannan gwamnati wanda ta zo wanda ba ta wuce watanni goma ba za su iya iyakacin bakin ƙoƙarinsu domin su inganta ilimi musamman ƙananan hukumomin mu. Ilimi rayuwa ce duniyarmu da lafiyarmu. Jamila. Adamu Hassan Bauchi yanzu nan ya rubuto kai tsaye ta Facebook cewa ai duk abin da marubucin nan ya yi gaskiya ya faɗa. Ita, ma sa'adu zungur ɗin an yi bincike akwai munamuna a cikinta wata uku yanzu ba albashin malamai. gwamnan mu bai damu da harkar ilimi ba, bai damu da damuwar talakawa ba, abin ba a cewa komai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, in ji Adamu Hassan Bauchi. To, Masu saurare ko kuma karo ɗaya ne muna da sauran lokaci shi ma Isa Suleiman ya ce yau da gobe harkar ilimi a jihata ta Bauchi sai dai Allah ya kyauta kawai amma yana cikin wani hali. Ganin har yanzu da yawan malamai ba su samu albashi ba tsawon wata uku jibi za mu shiga na hudu Allah ya kyauta sako daga Isa Suleiman malami a kwalejin horar da malamai ta jihar Bauchi da ke Azare. To, masu saurare Iyakacin shirin kenan da fatan kun ji daɗin shi kun anhwana kuma ba ma hukumomin jihar Bauchi ba na ko ina har da ƙasar Nijar saboda ko ina yanzu ilimi ya taɓarɓare da fatan za su mai da hankali a kai saboda 'ya'yan talakawan nan gobe aka ce zakaran da Allah ya nuha da cara ana muzuru ana sha sai yayi gaskiya yau yanzu a madadin Jamila Kabiru da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Nelson Lopes da tafarra girma tafarran da ya haɗa mu da ku a Facebook ku huta lahiya wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su